بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة da dawowa daga dogon saboda corona da kuma azumi muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen ciwon corona virus ya dawo mana da al'amuranmu a yadda suke ada. Ah, bayan nan dama mukan yi lacca duk ƙarshen wata ko mu ce darasi akan abin da ya shafi tarihi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam musamman akan abin da ya shafi yaƙe-yaƙen da ya sai da kafurai har ya tabbatar da wannan addini na musulunci wayannan darussa da muke yi babban amfanin su shine mu irin gwagwarmayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi da sahabbansa har wannan addinin namu ya tabbata wato ba haka kawai ne cikin ruwan sanyi addinin musulunci daga zuwansa kawai ya samu karbuwa shikenan ya mamaye duniya ba sanda aka sha wahala kuma sanda aka ɗauki lokaci mai tsawo to amma kasancewan ubangiji subhanahu wataala ya ɗauki alkawarin dama sai ya ɗaukaka addinin kamar yadda ce huwa zai arsala rasulahu bil huda wa dinil da yuzhirahu ala dini kullihi walau kariha mushrikun ubangiji ta'ala shine ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ɗaukaka wannan addinin irin jihar da shi akan sauran dukkan addinai ko da mushrikai ba sa so Allah ya ɗauki wannan alkawari sannan kuma manzon Allah sallallahu da shi da sahabbansa sun dukufa babu dire, babu rana ganin cewa sai addinin Allah ya tabbata da wannan ne Allah ya ba su nasara suka tabbatar da wannan addinin a bayan ƙasa manzala ta kuma bai bar duniya wa sanda ya samu nitsuwan lalle addinin musulunci ya yi nasara kuma sanda ya zama na kafurai ba sa iya tsokanan musulmi sanda wato aka ketire ni tsakanin musulmi da kafurai ko musulman suka ci garba a kan kafuran kafuran suka sallama suka miƙa wuya musulman suka zama su ne shugabanninsu su ne masu kafa doka su ne masu umarni da hani su ne masu izza wannan ya samu haka da dagewansu da daurewansu da jihadin da suka yi ta yi da kuma yi don Allah da jajircewa so kuma addinin Allah haka yake idan masu shi suka ɗauke shi da muhimmanci suka zage dantse suka ce yi tsakaninsu da Allah Ubangiji ta sai ya ɗaukaka su ya ba su izza a cikin al'ummatansu amma kuma idan son duniya ta shige su ya zama ba addinin ne a gabansu ba to wannan ko zai sallada su kakurai a kansu su ci galba a kansu har su zama ma kamar ba su da wayo ba su da wani ƙarfi sai abin da kakuran suka ce wannan manzala ta suna ya ba da labarinsa ita yushiku an tada'a alaikumul umamu kamata ta tada'a al'akalatu ala kas'atiha قالوا أمن قلة يا رسول الله قال بل أنتم كثر ولكنكم غثاء كغثاء السيل manzar kuma ya kafin duniya ta tashi kafurai za su muku wato rubda ciki ne za a ce wato za su afka muku su gama da ku su ci logonku su ci ƙarfinku su zama su ne masu ƙarfi da fawa a kanku to sai sabai suke mamakin wannan abu suka ce rasula wannan kan saboda ba mu da yawa ne manzara sun ce kuna da yawa sai dai kamar tarin yayi kuke irin wanda ruwa yake ɗaukowa a lambatu wato ba ku da wani amfani sosai to da haka idan sun zo in sun bugi nan za su ji laushi sauran ba za su damu ba sai a bugi nan haka har a gama da ku su afka muku kamar yadda masu cin abinci suke afka kwanon cin abinci to sai manzara sun ce ubangiji ta'ala zai sanya wato tsoron kafirai a zukatanku sannan kuma ya cire kurjininku daga zukatan kafiran ya jefa muku rauni a cikin zukatanku sai sabon maza da suka ce menene raunin maza sun haife hubbun duniya wa karahiyatul maut son duniya da kin mutuwa wannan shine zai sa su ci galba a kanku. idan son duniya ya cika zukatanku to dama su ma duniyan suke so kuma sun fi ku iya duniyar sun fi ku ci gaba a duniyan to kaga babu wani kurdi da za ku mutu yanzu kuna neman aburin su ne idan tsoron mutuwa ya cika zukatanku shikenan kun zama daidai da su su ma suna tsoron mutuwan kuma kuna tsoro to sai zamana babu wani jarunta da ta rage a tare da ku wannan cututtuka guda biyu muna nan muna tare da su galibin mu duniyan ita muka fi fifitawa ita muka fi sa a gaba ita muke nema fiye da lahiran mu tsoron mutuwa kuma idan da abun a ɓoye a ɓoye yake to coronavirus ta tona asiri galibin mutane suna tsoron ta kaman yaya wannan shi yasa ta yi wa wasu illa har ta taɓa addininsu ta taɓa aƙidansu ta taɓa ibadansu to sai mu roki Allah subhanahu wata'ala ya yi mana wa'annan cututtukan ya ba mu jarunta da kuma riƙo da addinin mu tsakani da Allah wannan shine abun da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi suka ci nasara kuma har addinin Allah ya tsaya kuma shine imam Malik yake cewa la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aflaha awwala ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkonta da don kana karanta tarihin farkon al'umman to shi zai nuna maka taya al'umman za ta gyaru sai an yi abin da wato su magabatan su kai mu addini musulunci yanzu a cikin sauƙi ne muke yin sa to a sauƙin ma kuma tsoro yana hana mu yin sa abin da zamu tattauna akan sai ne yakin Khaibar wannan yana ji wannan shi zai zama darasi na takwas a cikin silsila ko jeri na bayanai da muke na akan abin da ya shafi wato yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da waɗanda suke kafirai abin da ya sa ku yaƙi da su sun tsaya ne cewa sai sun hana addinin musulunci ci gaba ko sai sun ga bayan manzon Allah sallallahu alaihi da musulmi to shi yasa kuma musulmi dole su tsaya su kare kansu duk da cewa a da an hana su yin faɗan amma kuma in faɗan ya zama shine maslaha dole ne a tsaya a yi yaƙin khaibar ya faru ne a shekara ta bakwai bayan hijira bayan an yi sulhul hudaybiya kuma khaibar din wani gari ne a cikin ƙasar saudiya a hanyar sham daga madina yanzu za ka tafi sham kuma ce za ka tafi jordan ko za ka tafi tabuka ko za ka wuce garin mil tamanin tsakaninsa da madina kace kama ce kilomita ɗari da ashirin zuwa ɗari da arba'in. gari ne mai yawan dabinai har manzala ta sama ya ce a lokacin da ya mafarki cewa zai yi hijira daga wato garin makka zuwa madina sai aka nuna masa gari mai yawan dibinai sai ya ɗauka cewa khaibar ne a sai madina ne so da wainan garuwa guda biyu ba wanda ya kai su jibinu a ƙasar saudiya to dalilin da ya sa maza sama ya je yaƙi a garin khaibar saboda yahudu su suke zaune a khaibar kuma yahudawa nan su suka taimaka wa kafurai a gazwatul ahzab yakin da aka yi shi hijira tana da shekara biyar lokacin da ƙurashawa suka yi taron dangi suka hada da gadafanawa suka zo madina domin su kurmushe musulmi wanda su yahudawa su suka yi ta zuga su su suka ta zuga su haka nan lokacin da aka zo ana yakin kuma su ne suka je suka zuga banu ƙuraiza Yahudawa da suke madina suka saba alkawarin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ba za su bari wani daban ya shigo cikin garin madina ya yaƙi musulmi ba suka je suka ruɗe su suka ce to idan kuka bari aka yaƙe mu to za a dawo kanku ne da haka ku ba mu wuri mu shiga nan ko suka ba su wuri suka shiga da kuma wasu dabaru dabaru da suka yi ta su yahudawa domin wato su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ga bayansa saboda duk wani mai makirci wa addini musulunci a bayan bai hude yake da wani kangararre makiyin Allah mai bayyana adawa da musulunci to bayan bai hude yake Allah ta'ala ba da labari a cikin alƙurani da yawa dangane da yahudu musamman a cikin suratul arab to babu yadda za a yi addinin musulunci ya sake ya wala ba tare da an yaƙi mutanen haibara ba yahudawan haibar ba sai an karya logonsu sai sun zama suna ƙarƙashin ikon musulmi kafin addinin musulunci zai iya walwalawa a wannan yanki ne to shi yasa maza sun sai shirya yaƙi zuwa ga garin haibar kuma lokacin da ya shirya yaƙin ya tara sahabbansa ya yi musu shela ya ce musu kada wani ya bi ni sai wanda yake son ya yi jihadi tsakaninsa da Allah saboda akwai munafukai a cikin sahabbai a cikin madina wanda idan sun ga za a ɗebi ganima yakin zai zama akwai ganima da su je amma in sun ga wahala kuma ba za su je ba shi yasa da aka zo yakin uhudu ai sun ja da baya ne saboda sun hango wahala to amma a kaibar kuma suna ganin za a je a ɗebi ganima to da ubangiji ta'ala ya ce wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi Allah ya ce wa musulmi alƙawarin ganima diwa wanda za su kwasa amma ya dan gaggauto musu kadan a yakin asulhul hudaybiya to da haka sai suka sun san cewa za a yi nasara kuma za a za a samu ganima sai suke nufin da su je sai manzo sun ce kar wani kuskure bi ni sai wanda yake da niyan yaki to sai zama babu wanda ya bi shi ta wanda suka je sulhu hudaybiya mutum dubu ɗari abin nan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu su suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka manzon Allah ya ɗauki sahabbansa aka yi shirin yaki aka fita aka kama wato ainihin hanyar khaibar ana tafiya a hanya yake tafiya ne wanda za a yi kwanaki ana yin ta an zo nuri da ake ce masa sahaba manzan kuma ya tsaya a wajen ya yi sallar la'asar sai ce to masu guzuri su kawo a har hada a ci abinci ba samu komi ba sai gari sai aka zo aka kwaba shi aka ce a ci manzan kuma ya ci sauran mutane suka ci manzan kuma yana hada abincin a ci domin ya yi albarka abincin da mutum ɗaya zai iya ƙoshi zai iya ƙosar da mutum biyu ko zai iya isan mutum biyu na mutum biyu zai iya isan mutum hudu idan ana ci gaba ɗaya saboda albarkan abinci kamar yadda ya zo a hadisin manzala sassawa za ka ci abinci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kurkure bakinsa su ma sauran sabbai gaba ɗaya suka kurkure bakinsu sai sallan magariba ba tare da ya sake alwala ba a riwa ibn isa'ar har ya sallan isha ma wannan shi yake nuna mana sai cin abinci baya warware alwala idan ka alwala sai ka ci abinci ba sai ka warware alwala ba idan wani abu ya makale a bakinka akwai bukatan ka kurkure bakinka domin kada kana sallah ka ci abin da ke cikin bakinka saboda ba a cin abinci a sallah in ba abin da ya makale ma ba sai ka kurkure bakin ba shi sama ne suka ce akwai kalan abincin da mustahabi ne ka kurkure bakinka irin mai makalewa irin su nono da sauransu wani kuma ba sai ka yawonka kawai ya tafiyar da shi ba sai ka kurkure bakinka ba sannan kuma abin da ke makalewa a tsakanin haƙoranka idan kana cikin sallah sai ka haɗiye shi shi ma sallanka tana nan ba ta ɓaci ba to cin abinci ba warware alwala to amma da a farkon musulunci manzala ta suma in ya ci abinci da fiffe yana sake alwala ko kuma abincin da wuta ta taba ko gasa shi aka yi ko soyawa ko dafawa sai a sake alwala amma in ko ba da dafefe bane bara a sake ba kaman danyen eh, abinci kenan wanda ba a dafa ba ba a soya ba kaman su lemo ayaba da sauransu to daga baya ma manzala sun sai zamana ko da ya ci abincin da aka dafa ko aka gasa ko aka soya baya sake alwala kamar yadda ya tabbata hadisin Jabir bin Abdullah yana cewa kana akhirul amrayni من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسحته النار ƙarshen al'amura guda biyu na manzala ta suna shi ne in ya ci abin da wuta ta taɓa ba ya sake alwala kenan da yana sakewa to da wannan hadisi ne kuma mafi yau ma ne suke kafa dalili cewa cin naman raƙumi baya warware alwala saboda wancan hadisin ya ce din abincin da manzala sawa ya ci daga baya baya sake alwala ko da wuta ta taɓa shi to sai dai zancen da ya fi inganci cin naman raƙumi yana ta yana warware alwala domin shi ba ana maganan an dafa ne ko ba a dafa ba shi akan kansa ne yake warware alwalan ko da busar da shi kai ka ci shi baka dafa shi ba saboda hadisi ingantacce wanda aka tambayi manzala kuma shine aka tambaye shi cewa shin cin naman tinkiya ko akwai yana warware alwala manzala kuma ya ce in kaga dama ka yi alwala in kaga dama ba sai kai ba kaga ba warwarewa sai aka ce to cin naman raƙumi ko ya ce a ka sake alwala to kaga shi daban yake kenan ita ce mazhaban Imam Ahmad mazhaban Hanbaliya kuma ita tafirin jayi to manzon Allah ta sama ya kama tafiya wani daga cikin sabo ya wa Amir yace Amir ka dan rera mana dan abinda Laraba suke ma mutum ne mawaki saboda ana tafiya ana ana nishadi to sai kama rera masa baitutuka Abdullah bin Rawaha wanda sabai suka yi ta maimaitawa domin samun nishadi a lokacin da suke haƙa ramin khandaq lokacin yakin ahzab shine allahumma laula anta mahtadaina ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا فإن أرادوا فتنة أبينا كدينغا غير wannan waƙan da yake cewa Allah ba don kai ba da ba mu shirya ba Shiriya daga Allah take ba don kai ba da ba mu zama masu azumi ba da mu zama masu bada zakka ba kafurai suna zaluntanmu suna neman su yaƙe mu in su yi nufin fitina muna ƙi amma suna dai dole dole da sai sun tsokane mu sadaka duk yaƙin da ake tsokanan kafurai ne da yaƙin addinin musulunci ba addini na ta'addanci ba babu ta'addanci a cikin sa an tsokana ne ake rama an ce ba za a yi addini ba ne aka ce sai an yi so manzala ta suna ya ci gaba da tafiya da shi da sahabbansa munafukai sun tura wa su yahudawan khaibara cewa manza sama yana zuwa ya su galibi manza sama zai je yaƙi yakan yi tauriya wato baya faɗan dare inda za a je saboda munafukai sai su je su faɗa idan zai tafi makka sai dinga tambayan ya labarin hanyar khaibar ba matsala don su yi tamanin kamar can za a je kama nan munafukai sun gano khaibar kin za a je sai suka tura musu cewa muhammadu shi da rundunansa da sahabbansa za su zo su yaƙe ku sun nufe ku saboda haka ku zo hezrakum ku yi shirin yaƙi ku yi shirin yadda za ku kare kanku amma muna gaya muku cewa fa ku mutane ne masu adadi da yawa ko masu tanadi na yaƙi amma muhammadu da sahabbansa shirzimatun kalilun wasu 'yan jama'a ne 'yan kaɗan za ku gama da su saboda haka kada ku ji tsoronsu suna zuga su cewa kar su ji tsoronsu to dama suna tunanin zuwan manzala ta sama da sahabbansa to da aka sai aka kama hanya ana tafiya har aka zo wani wuri manzala sama sai ya sauka a wannan wajen wannan wurin kusa da wato ainihin garin garin ɗin ne wato kusa da gonakinsu da su mutane ne manoma da ya sauka a wajen kafin gari ya waye a ga kuma ina ne za a je a samu wato ainihin masauki inda za a zauna a kafa sansanin yaƙi to su mutanen yahudan khaibar tun da lokacin ba waya na muna daidai wuri kaza yanzu an iso wuri kaza ko sun zo wuri kaza ba su san cewa sun kusan zuwa ba sai suka fito washe gari aka kwana a wurin washe gari suka bullo za su suka taho gonakinsu sai suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za ka sai suka ruga da gudu suka ce haza muhammadun wal khamis ga annabi ga muhammadu da shi da rundunan yaƙi suka kama gudu suna komawa gidajensu za su je su yi shiri kenan to da manzo su ya gansu sai kabbara guda hudu Allahu akbar kharibat khaybara Allahu akbar kharibat khaybara yayi kabbara yace khaybara ta rushe khaybar ta rushe kawai sai ce inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzarin. mu idan muka sauka a farfajiyar mutane ai mutane sun shiga uku a su ta shiga uku Don shi man zata suma idan ya sauka a wuri da daddare to ba ya da ya shiga yakin da daddare sai gari ya waye sai da asuba in gari ya waye nan sai a jira musu a wasu hadisan idan ya zo gari da daddare zai saurara ne har sai asuba ta yi ya ji akwai kiran sallah a garin ko babu idan garin an kira sallah to musulmi ne a wuce garin ayi gaba in ba kira sallah ba kuma alaman cewa ba gari musulmi bane sai a yake su to amma khaybar ita an san dama inda aka zo shikenan gari ya waye maza kuma ya je wani sansani ya zauna ya aje wannan wurin ko kuma kafin gari ya waye ya aje wurin a matsayin shine wajen da zai aje rundunansa na yaƙi a shishirya a tattauna to akwai wani mutum ana ce masa habbabu bin munzir sai ta ya rasulullah wannan wajen kam Allah ne ya ce ka sauka a wannan wurin ko kuma dai dabara ne irin na yaƙi sai ce a'a dabara ne irin na yaƙi Ya ce to in ko dabara ne irin na yaƙi ni ba na ganin mu sauka a wannan wurin domin muna nan kusa da anguwan abun nan nutah domin ita khaibar an yi ta hisin hisin wato anguwa ce wannan anguwan sai a kewaye ta da katanga sai wata anguwan a kewaye ta har guda takwas kamar dai yanzu yanda a bayan garin abuja ake wasu anguwanni sai a musu gate guda ɗaya a yi anguwa mata gate ɗaya ko biyu sau da haka yanzu aka shiga dai sai ka shiga ta wannan gate to haka haibar take sai ce to yanzu muna zaune a nan muna kusa da mutane nan kuma wannan anguwan ita ce inda mafi yawan mayakan haibar suke sauke zango idan mun zauna a nan wuri muka ce za mu tattauna za su dinga jin sirri mu su dinga hango dabarun da muke na yaƙi mu kuma ba za mu iya ganin nasu ba da haka in dai dabara ne na yaƙi ba wai wahayi ba ne to mu bar wannan wajen mu koma wani wurin daban sai manzo kuma ya ce ar-ra'yu ma asharka abinda kai nuni zuwa gare shi nan shine ra'ayi mai kyau sai manzo kuma sai bar wannan wajen ya koma wani wurin daban ya sauka ya karbi shawaran habbab to ya sama a wurin yaƙi yana shawara kuma yana karɓan me yana karɓan shawara shi yasa a lokacin gazwatul ahzab kamar yadda muka faɗa ai da kafiran suka tinkaro mutanen Madina mutanen Madina ba za su iya da su ba ai sun yi musu kada to amma Salman al-Farisi ya ce ya Rasulullahi mu yanda muke yi a Faris idan abokanen gaba muka ga sun mane yawa za su garin garinmu muna yin handan ne muna yin gudulo muna tona katsura mu yadda ba za su iya shiga garin ba yace to mu yi haka manzara sama yace mu yi shikenan kuma aka ja ka kama haka ramin kuma ramin yayi amfani aka dinga dibi dibi a bakin ramin aka kasa shiga Madina ba don mutanen Banu qurayza Yahudan Banu qurayza sun bada kofa an shiga ta ba so saboda haka sai karbi wannan ra'ayin wannan shi kana maka muhimmancin me shawara da kuma idan aka ba da shawara mai kyau ka karba rashin karɓansa mukabara ake ce masa da larabci wato girman kai ka san abin daidai ne amma tun da ba ra'ayinka ba ne ba kai ka kawo ba ko ba wani ne ya kawo ba ka ce ba za ka karɓa ba to ba wani nasarar da za ka yi maza su masu yadda da wannan wato ainihin shawara ɗin to ana nan aka sauka a wannan zangon to kaga idan an sauka kuma kowa zai je ya ya samu inda zai dan huta don manzo sama baya shiga gari yaki da daddare sai gari ya wa ido na ganin ido shikenan a wannan diren sai ce la'udiyan nan raya ta gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yuhibbu Allah wa rasuluhu yace gobe zan ba da tutawa mutumin da yake son Allah yake son manzala ta sama kuma Allah yake son sa manzala ta sama yake son sa yi kuma yaftahu Allahu alai wanda Allah zai bude khaybara tuta na hannunsa nan kowa je bacci sai gari ya waye ba san wa za a ba wannan tutan ba wannan yana da muhimmanci a cikin kissan yakin Khaibar da gari ya waye kowa ya taho wajen manzo Allah sallallahu kowa yana son a ba shi tutan kowa me yasa kowa yake son a ba shi tutan saboda an ce duk wanda aka bawa tutan Allah na son sa manzon Allah ta sama na son sa kaga da cewa aka yi gobe za a ba wa tuta wanda yake son Allah yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai sai ka tambayi zuciyarka kawai in ka tambayi zuciyarka za ta gaya maka kana son Allah zuciyarka za ta gaya maka baka so haka kana son manzon Allah sama zuciyarka za ta gaya maka in baka so ma za ta gaya maka to amma idan aka ce Allah na son sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na son sa wannan ko bai da za a kasance sai ta hanyar wahayi to shi yasa kowa yana son a ce shi aka ba wa tutar nan ai wannan babbar shaida ce nan kowa ya taho kulluhum yuhibbu an yutaha kowa yana so a bawa ana ta tattauna kowa za a bawa ita kowa ne ne ko Abubakar ko Umar ko waye shikenan aka zo akan mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda kana baba ma zaka yo gaba ta inda manzon sama zai ganka ka dan leka ka daga kafanka ko za ku hada ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da daraja ne ba manta ai daraja ce ta lahira ta addini sayyidina Umar Ya yi burin wannan tutan ce wallahi ma tamannaitu al-imarata illa yawma idin ban ta ce wallahi ban ta burin shugabanci ba sai a wannan ranan yace na so a bani wannan tuta ban ta burin in zama shugaba ba sai a wannan ranan shikenan kowa ya zo mana sama ya leka ya leka bai ga sayyidina Ali ba sai ce aina Ali ina Ali bin Abi Talib sai sabai wani daga cikin sabai yace kana yashi take ainai idan sana ciwo ai to kaga mai ciwon ido ko zai <laughs> zai rike tutan yaki kuwa kuma hakan ne idon sa na ciwo yana can gefe ma shi kamina zai taso ya zo sai manzo sun ya ce to ku je ku tura a taho da shi sai aka je aka zo da saidina ali ana zuwa da shi sai karanta wani abu sai tofa masa a idon sai idon ya warke kamar ma bai taba ciwo ba wannan mujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zai iya rike tuta kenan saboda haka ya warke take wato manzo sama shine mai irin wannan maganin take kawai mujiza irin ta annabawa kata da aka buge shi a wurin yaƙi idon sa har ya gangaro sa, manzo sama ya sa hannun sai mere tofi kawai idon ya koma inda yake da sallallahu alaihi wasallam so shi kenan sai manzo sama sai ba sai dina ali wannan tuta to kafin mu ta wannan kissan wannan yana maka matsayin sayyidina ali da darajansa a musulunci da kuma matsayinsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan wata maziya ce wato wata daraja ne wanda sai na ali shi kaɗai yake banta da ita wanda kowa kuma ya so ta sai na ali sahabi ne na manzala ta sama kuma dangin manzala ne sassama kuma yaron gidansa ne dan sa ne kuma yaron gidansa kuma surkinsa mai auren yarsa kuma yana cikin ahlul baiti kuma yana cikin ahlul kisa wayanda manzo sun ya lullube da burgo yace Allahumma ha'ula ahli baiti wannan ne iyalan gidana to kaga wannan daraja ce babba sai dina Ali ya samu to amma wannan darajan kuma ba ta nuna cewa ya fi ne ya fi sauran sahabbai gaba daya ba kamar yadda shi a suke kafa hujja da wannan a matsayin sai na Ali shi ya cancanci khalifanci ba manzo ta ko ya fi Abubakar da Umar da Usman ba a'a wannan maziya ce malamai suka ce almaziyatu la taqtabil afdaliya idan kake banta da wani daraja ba nuna kuma kafi wani misali kai ga wani nan wannan malami ne na addinin musulunci kai kuma malami ne na likitanci idan kana gaban idan likita idan malami yana gaban wannan likita din jahili zai zama a babin mai sanin cututtuka da magunguna kaga shine zai ci kasuwarsa a wannan wuri to wannan kuma baya nuna cewa likitan nan ya fi wannan malamin daraja don wannan wata maziya ne da yake banta da ita to haka nan darajoji suke suna da yawa to wannan darajar da sai na Ali ya samu ba ta nuna ya fi Abubakar ba ta nuna ya fi Umar ba ta nuna ya fi Saidina Usman saboda ma ai abin da aka ce shi ne. yana son Allah yana son manzala ta sama Abubakar da Umar da Usmanu ma haka suna son Allah suna son manzon Allah sallallahu sannan kuma aka ce Allah na son sa manzon Allah ta na son sa Abubakar da Umar da Usmanu su ma manzon Allah yana son su da sauran sabbai ma gaba daya Allah na son su manzon Allah na son su don dukkanin su ya musu me alƙawarin aljanna la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة min الذين أنفقوا من wa kullan وكلا وعد الله الحسنى sahabbai wanda suka musulunta tun a Makka. da wanda sanda aka yi hijira a madina suka musulunta darajar ba ɗaya ne. na farkon sun fi me sun fi na bayan daraja akwai as-sabiquna al-awwaluna min al na wal ansari akwai kuma wallazina tabauhum bi ihsani kaga na farkon sun fi me na bayan maza sa ubangiji ta lace wanda suka musulunta a farko suka yi hijira suka yi jihadi suka ciyar da dukiyansu fi sabilillahi ubangiji ta lace ba za su yi daidai da waɗanda sai bayan hijira ma suka musulunta ba amma Allah ta ce kowanne na masa alƙawarin aljanna Haka sai ko yana da daraja kenan to abin da ya sa kuma mu ahli sunna muka ce sayyidina Abubakar ya fi sayyidina Ali daraja sayyidina Umar ya fi sayyidina Ali daraja sayyidina Usman ya fi sayyidina Ali daraja saboda wasu dalilin ne na Ali shine na hudu dalili na farko Abdullahi bin Umar yana cewa kunna nufadilu ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam ونقول أبو Abubakar, ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر mun kasance a zamanin manzalar ta muna fifita wasu sahabbai akan wasu muna hiran mu sai mu ce abubakar shi yafi daraja me bi masa umar me bi masa usmanu sannan manzalar ya ji labarin wannan fifita daraja fifita wasu da wasu da muke yi nan amma ba mana inkari ko manzalar sama ba zai taba a kan kuskure ba inda kuskure ne zai ce a'a aliyu shi ya fi daraja akan abubakar kaga sai daidai ne abin da suke sannan da aka ce Allah na son sa manzala na son sa ai ne darajan Su sai mu koma kuma wani hadisi da manzala sama ya tambayi aka tambayi manzala sa sama aka ce ya rasulullah man a an-nas ilai. ya rasulullah wa ka fi so a cikin mutane sai ce wa sai ce Aisha ce Aisha matarsa Aisha sai aka ce wa minar rijali maza ake nufi maza fa sai ce abuha babanta wa kenan abubakar kaga wannan an cewa sai na abubakar shine manzon sama ya fi so a cikin sahabbansa gaba daya shi ya fi so shi yasa kusan koyaushe yana tare da shi shine babban abokinsa sannan sai ka zo kuma kan sayyidina Umar ne na biyu wanda manzon sama yake cewa law kana nabiyyun ba'di la kana Umar da a ce akwai wani annabi da za a yi bayana da zai zama Umar ne illa annahu la nabiyya ba'di sai dai babu annabi bayana kaga wannan wata daraja ne da sai na Umar Umar ya samu kuma yace law salaka Umar fajjan la salaka shaytanu fajjan ghayra fajji Umar shi na Umar idan ya shiga wata hanya ya kama hanya yana tafiya shaytan ya hango shi to zai kama wata hanya ne ba zai je bi hanyar Umar ba to kaga wannan darajoji ne suna to amma duk da Umar yana da wannan din kuma bai kai sayyidina abubakar daraja ba da nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kazo sai na usman shi ma haka bayan na cikin goma da aka bishir da aljanna sai na ne shi ma yana ciki amma sai na usman manzon sama yana zaune cinyansa a buɗe a gidansa sai na abubakar ya yi sallama aka ce abubakar ne ya shigo, ya shigo bai rufe ba umar ya yi sallama aka ce umar ne ya shigo ya shigo bai rufe ba da aka ce usmanu yana sallama manzo sama sai inda ya rufe cinyan sai ce ku ce ya shigo aisha tace ya haka abubakar umar baka rufe ba usmanu kuma ka rufe cinyan kai ce ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika bazan ji kunyan mutumin da mala'iku ma suke jin kunyan sa ba mala'iku ma suna kunyan na usman kaga wani ita ma daraja ne saboda haka abinda ahlus sunna suka yi ittifaqi wanda fi kowa daraja cikin sahabban manzo Allah sama kuma shine malamin su kuma sun sallama su ma su ma sahabban sun ce Abu Sa'id kun ya ce wa ka su Anas bin Malik ya ce wa kana alama na sai na Umar ya fi mu me ai sai na Usman ya fi mu ilimi kuma sai na Umar ya tabbatar eh, sai na Abubakar ya fi mu ilimi sai na Umar ya tabbatar da wannan lokacin da ake nada khalifa da sai na Abubakar ce a duba ko Umar ko Abu Ubaida bin Jarrah a zabi wani ya zama khalifa me sai na Umar ce. yace bal anta khairuna wa ahabbuna ila rasulillah sallallahu abubakar kai kafi mu daraja kuma kai ne manzon Allah ta suna ya fi so fiye da mu kuma babu wani sabi da ya ah kai wannan ba haka bane ba haka bane ba wanda ya fada ta kaga daga Saina abubakar sai umar sai usmanu sannan sai sai ali shine mai daraja ta ta hudu kenan to amma wannan yana nuna maka ƙololuwan daraja na sahabban manzon Allah sarrafama idan sai na ali yana da wannan darajan to ya darajan abubakar kuma ya ta umar ya ta usman sai ka ƙara gane su. to da aka ba shi tuta sai Allah sassuma ya ce masa sai ke ga Allah sassuma ya ce ya rasu zan je ne na yaƙe su har sai sun zama irinmu har sai sun zama irinmu sun musulunta musulunci imani ya shiga zukatansu Allah sassuma ya ce masa ka tafi a yadda kake nan ce idan ka je abin da zaka fara yi ne ka kira su zuwa ga musulunci ka gaya musu abun da ya wajaba a kansu na haƙƙi menene Allah ya tsora musu wato bayan ka kira su zuwa ga tauhidi sannan sallah azumi zakka aikin haji ka gaya musu abubuwan da ya wajaba duk da a lokacin ba a farlanta aikin haji ba don aikin haji a shekara ta tara ne wannan shekara ta bakwai ka gaya musu wannan kamar yadda sai na manzansa ma da ya aiki ma azumi bin jabal zuwa yaman haka yake masa ya koya musu tauhidi sannan in sun yi biyayya ya zo karantar da su sallah sannan ya koya musu zakka wayannan rukunne guda uku ila lokacin ba farlanta azumi ba ba farlanta aikin haji ba yace to ud'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min al haq ka koya musu musulunci ka gaya musu kuma abin da ya wajaba a kansu na haƙoƙa idan sun amsa maka ka kira su zuwa ga musulunci sun musulunta na ka jaje su idan ba su musulunta ba kuma to ka nemi taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala ka yake su fasta'in billah wa qatiluhu amma abu na farko ana kira zuwa ga musulunci to wannan shi yake nuna mana cewa wato musulunci ba yana nufin kashe kafurai ne da jihadin da yake ba a'a yana nufin ɗaukaka addinin musulunci ne shi yasa idan ka zo ka musulunta in ka musulunta shikenan ai ba wani yaƙi kuma don dama in baka musulunta ba kai din barazana ne ga musulmi da musulunci to sai kace ka musulunta magana a ƙare shi yasa idan mutum ya musulunta kuma haramun ne ka zo da jininsa baya halaka don dama rashin musulunci ne ce za yasa za a yaƙe shi shi yasa manzo sun ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa idza qaluha dima a dima'ahum wa hum illa bi haqqil isla wa hisabuhum ala Allah an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah idan sun faɗi la ilaha illallah sun kare jinanansu da dukiyoyinsu sai dai a haƙƙin musulunci in ka kashe wani za a kashe ka ko ka ci dukiyan wani za a kwace naka a bashi yace sanin sirrin su hukunci ga abin da yake na sirri kuma yana wajen Allah subhanahu wataala sai idan mutum ya faɗi la ilaha illallah baka da daman kuma ka ce zaka yaƙi shi kuskure ne kuma baka da daman ka ce wai kafuri ne wai ya faɗe ta ne ba don Allah ba a <clears throat> ka shiga zuciyarsa ne ka tsaga zuciyarsa ka gano don Allah ya faɗa ba don Allah ba wannan wani abu ne wanda baka iya saninsa Allah ta'ala shi kaɗai ne zai iya saninsa shi yasa manzo sama ya ce umirna annakum bizawahir wa nakila saraila ila Allah an umurce mu mu yi hukunci da zahiri ne abin da yake koyi kuma mu barwa Allah shi yasa Usama bin Zaid ai ya gubza da wani aurin yaki shi wannan mutumin in ya samu dama kafin zai kashe shi sai ya samu daman da zai iya kashe shi ya ɗauki takobi zai daba masa kawai sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai musulunta Usama <clears throat> yace wannan ya musulunta ne ya faɗa a zuciyarsa kenan ya musulunta ne don tsoron kada in kashe shi kawai ba don Allah ba ne sai kashe shi sai abin kuma ya dame shi sai zo ya gaya manzala sa sama ga abin da ya yi manzala sama ya yi fushi ran sai ya ɓace nuna fushinsa ya ce yanzu za ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah a taƙatulahu ba da an ƙala la ilaha illallah za ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah sai ce ina ma ƙala ha ta'awuzan yace ya rasulullah ya faɗi la ilaha don kare kansa ne a wata riwayan khawfan min as-silah don tsoron makami sai manzo sama ya ce masa ya za ka yi da la ilaha illallah ranar alkiyama ka kashe shi bayan ya faɗi da la ilaha illallah ya za ka yi da la ilaha rana alkiyama ita ce kawai kalmar da zai hana a kashe ka to kuma ya faɗe ta kuma ka kashe shi ya za ka da ita ya ce wallahi sanna na yi burin ina ma ban musulunta ba sai a wannan ranar saboda ɓacin ran manzon Allah sallallahu alaihi saboda al’islamu ya yahdimu ma kana qabla musulunci yana rusa duk abin da kai kafin sai ce ina ma da arane musulunta ma kawai duk abin da na ba ma na sabon Allah ya rushe saboda tashin hankali ko zai sama sai da biya diyan wannan mutum to yanzu ta ina ne mutum yana yana cewa la ilaha illallah ba la ilaha illallah ma yana sallah fa yana azumin sa ramadan yana sallah musulmi ne shi ka zo ka kashe shi da sunan jihadi da wani hujja manzana sama ba shi yake karantar da jihadin ba kuma shi ne yake jagorantar jihadin aje a yi shi yake tsara yadda za a yi shi amma in mutum ya faɗi la'ayi ilallah dole ka kame in mutum ya ce la'ayi ilallah ba za ka kashe shi ba ko da kana tuhuman ba don Allah faɗa ba ai ba haka gane ba baka isa ka shiga zuciyarsa ka gane don Allah ne ko ba don Allah shi yasa manzo sama ya ga Usama yace halla shaqaqta qalbahu hatta ta'lama aqalaha am la yace da ka tsaga zuciyansa bana ka gane ya faɗa don Allah ne ko ba don Allah ya faɗa ba ka tsaga zuciyansa ka gane akwai la ilaha illallah ko babu zai iya ko ya tsaga ma ba zai gane ba to wannan shi nuna maka muhimmancin jinin musulmi kuma shi nuna maka cewa jihadi ba wai kashi mutum shine jihadi ba ɗaukaka kalmar Allah shine jihadi ba nuna jarunta ba ba nuna na'iya ba ba don a ce kai bawan Allah bane a'a domin addinin Allah ɗaukaka man qatala litakuna kalimatullahi hiya al fa huwa fi sabilillah duk wanda ya don kalmar Allah ta ɗaukaka wannan shine fi sabilillah kuma da addinin zai iya ɗaukaka babu jihadin ba ni jihadi da za yi shi yasa maza su ma idan ya shiga gari duk garin da ya sallama ba shikenan ba da aka je makka suka miƙa wuya an yaƙe su ne ba yaƙe su ba aka je tabuka suka miƙa wuya mai gudu ya gudu wanda ya miƙa wuya ya miƙa wuya an yi yaƙi a tabuka ne ai ba a yi ba za mu zo kan tarihin yaƙin tabukan ba ba kashe kowa ba saboda me dama musuluncin ake son a shiga to da haka sai manzo sama ya ba wa ina ali wannan ka'idan duk wanda ya musulunta karka kashe shi to ta za a kashe musulmi dan uwanka ai musulmi baya kashe dan uwansa kafirai ne suke kashe juna shi yasa manzo sama ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku dawo kafirai bayana bayan na mutu tun yanzu kan yana yana sa musu dokoki suna bi ba a kashe musulmi a zamanin maza sama yace to kar ku dawo baya na kafurai kuna dukan wuyan shashi shashin kuna dukan wuyan shashi musulmi yana kashe musulmi wannan duk alaman tashin alkiyama ne ko a kashe musulmin don kuɗi ko aikin nafin insa a kashe shi ko don a kwace masa kuɗi ko da sunan jihadi da sunan addini kuma ba haka bane al'amarin yake jahilci ne ko son zuciya duka wannan alaman ƙarshen duniya ne za su ma ce kafin duniya ta tashi za a yawaita irin wannan kina za a samu alharj ne alqatl a dinga kashe musulmi babu gaira babu dalili Shi zudda jinin da ake a to sai aka sa sai na Ali wannan ka'idan kuma ba su ma shi ne jagoran yakin gaba daya amma sai na Ali shi ne mai tuta kaga inda tutan ta bi nan za a bi an san tutan musulmi to da ya masa nasiha yake kira su zuwa ga musuluncin kuma sai ce masa wallahi la'an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min na na'am wallahi Allah ya shiryar da mutum ɗaya da sababinka ya karɓi musulunci ya fi a baka garke na jajayen raƙuma kai ka taɓa ganin jan raƙumi ma su ne raƙuman da suka fi kowai ne daraja ba masu ruwan toka irin namu ba wato da a ce mutum ɗaya shiryu da sababinka ya fi a baka dukiyar da ta fi kowace tsada a duniya kama a ce manya-manyan jiragen sama cike da airport gara a ka gara ka mutum ɗaya shi zuwa sababinka to a sai musulunci abin da yake so shine kira izuwa ga addinin Allah ka shirya da wani ba ka buge shi ba ba ka kashe shi ba ba ka zage shi ba ba ka tozartar da shi ba ba ka ci galba a kansa ba ba ka masa raddi ka ji daɗi ba a'a ka gaya masa gaskiya ya bita kai ne babban nasaranka kana wazi ana karɓa, kana karantarwa ana amfani da shi ana ta tara maka lada ladanka na ta taruwa wannan ne babban farin cikinka ba ka ci galba kan wane ba ba ka tozarta wane ba ko ka da jinin wane ba wannan duk ba shi wani so da haka musulunci ya ɗaukaka ne da da'awa me yasa maza su ma shekara goma sha uku yana wa'azi tukun kafin ya fara jihadi a sai da'awan ne farko kafin jihadi shekara goma sha uku a makka ya zo ya ƙara shekara ɗaya a madina ma tukun sai a shekara na biyu ne aka yi babban yaƙi na bada shekara goma sha hudu ana wa'azi ana wa'azi wa'azi shine babba kuma addinin musulunci yana gyaruwa ne ko yana ci gaba ne da saubin wa'azin sai zama niyanka shine shiryan al'umma duk abin da za a baka na duniya bai kai wani mutum ɗaya shiru da ka ba ko dai ba musulmi bane ya zama musulmi ko kuma ba mutumin kirki bane ya zama mutumin kirki ko dai zama ba ɗan sunna bane dan bidi'a ne ya dawo zuwa ga sunnar Manzala Allah ta ko yana wasu shirka a cikin addini sai dawo akan tauhidi akan ingantacciyar aqida babu nasaran da ya wuce wannan shikenan sayyidina Ali ya kama hanya aka tafi gari ya waye za a shiga me za a shiga Khaibar manzo ta yayi addu'a yace Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna ورب الشياطين وما أضللنا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها yace ya Allah ubangijin sammai guda bakwai da abin da suka yi wa inuwa ubangijin kasai guda bakwai da abin da suka ɗauka ubangijin shaidanu da waɗanda suka ɓatar ya Allah muna rokonka alkhairin wannan garin da alkhairin mazauna garin da alkhairin da ke cikin garin ya Allah muna neman tsarinka daga sharrin wannan garin da sharrin mazauna garin da kuma sharrin da ke cikin garin sannan sai ce bismillah a ci gaba ya ce aslimu bismillah ku fara yaƙi da sunan Allah mu tafi da sunan Allah to kaga wannan yana maka muhimmancin addu'a manzala sassalma Allah ya ɗauki alkawarin zai bashi nasara amma duk inda zai je yaƙi sai ya yi addu'a kafin a fara yaƙi sai ya roƙi ubangiji ta'ala ya ba shi nasara sai ya marere ce sai ya yi ta kuka kuma sai kaga an samu nasara ne to kai da wasu abubuwa suka tinkare ka ƙanana ba su kai yaƙi ba amma sai ka manta da addu'a har abun ya zo ya ci galba a kanka galibinmu shi ne mu muna mantawa da addu'a ƙananan abubuwa ya zama manya a kanka suna kokowa da kai har su zo su kada kai sai dai ka je kai ta koka wannan kai ta damuwa bakin ciki ya hana ka bacci baka tashi ka gaya wa ubangiji subhanahu wataala ba duk bala'in da ya tinkare mu da masifa da cututtuka da talauci mai tsan da kome da tsananin rayuwa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai mu samu sauki al'amari to amma sai a manta da addu'a a kama wasu dabaru dabaru da wasu wayo an a yi kaza in an yi kaza duk dabaran ɗan adam ba za ta yi amfani ba sai idan ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyanar da ikonsa sai Allah ya ga dama to sai a koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dukkan abin da zai same ka a nan duniya abu ne na halittan Allah Allah ne halitte shi kuma Allah ne yake sarrafa shi yanda ya ga dama to ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin wannan abun shine babba wani mutum ya zo yana tambayan tambayan wani shi yace masa idan kare yana tambayansa ne idan shedan ya zo maka ya kake yi yace ni ture shi nake yi in ya zo maka ya sake zuwa maka ya maka suwasiya zai ce sai in ture shi a zuciya na yace to in ya sake zuwa ya ce in ture yace to har yaushe Ya shi shedan zai rabu da kai ya kawo ka ture ya kawo ka ture sai ce yanzu idan ka zo wucewa a gaban gidan mutane sai karen gidan sai zo yana ta maka haushi yana binka ya za ka yi ya ce sai in kore shi ya ce to in ya dawo yana maka haushi ba ya ce sai in kore shi in ya dawo sake yin kanka ba ya ce sai in kore shi ya ce har yaushe da ka yi wa masu karen magana ka ce Allah ku wa karen ku magana mana in suka daka masa tsara suka ce kai sai karen ya dawo ya kama wasansa kai kuma kai tafiyanka to haka da za ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin shaitan kenan Allah ya tsare ka shaitan bai isai maka komai ba to haka duk wata masifa da bala'i na duniya ko wani dan adam da yake son ya ga bayan ka ka roki Allah ta'ala ya kare ka daga sharrin sa shi yake sarrafa shi inda ya ga dama ko menene abun kuma ko ne irin masifa sai Allah ya juyar da abun gabarin ka to da haka duk dabarun ka sai ka hada da addu'a shi yasa manzo sama baya dogaro da dabarun yaki sai ya roki ubangiji subhanahu wataala ya kare shi haka nan dukkan abun da kake nema Allah ne mai bayarwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bautawa kuma kai ne muke neman taimakon sa ya Allah sai shi kake mantawa da wannan kuma ka sa ni abu a gaba kuma ka je kana ka dogara da dabaran ka baka iya daga hannu kai addu'a ai duk wanda aka haramta masa yin addu'a fa Allah ya jarrabe shi da mummunan bala'i ka manta da Allah ka manta gashi kana cikin damuwa ko kana cikin bukata amma sai ka manta da ubangiji subhanahu wataala to wannan babbar fitina ne a rayuwa ka ce ka kama kame ba a yadda ka riko da asbab ka kama wasu dabarun ka ba amma kuma addu'a ita ce a gaba sai Allah ta'ala sai yi maka to haka manzo Allah ta suma yake shikenan sai aka cinkari wannan gari gari na abin nan na ce mana angwanni ne guda takwas khaibar to sai aka shiga babbar anguwan wanda ita ne hisnu na'i da aka zo gefen wannan anguwan ta ci shugaban anguwan ya taho shikenan ana ce masa marhab shi yana ganin kaman wani wani jarumi ne saboda haka ba zai bari ma a shiga wannan wannan anguwan tasa ba saboda haka sai fito yace wani ne zai mubaraza mun sani a yaƙi kamar yadda muka yi a baya ana ɗan farawa da mutum ɗaya-ɗaya kafin yaƙin ya rintaɓe to da haka da ya fito sai amir ya fito yace zai yi da shi to da suka fara ya kai masa takobi shi amir din sai takobin sai kauce bai same shi ba sai ya samu kansa to shi da sababin wannan ya shahada Shikenan kenan sai dina ali ya fito shi ya fito yana alfahari yana cewa ai khaybara duk an san shi shi gurzo ne shi jarumi ne an jarraba shi waye sai na ali shi ma ya tashi yace to ni kuma tun ina yaro na ta ambace ni zaki zaki take ce mini karshen sa daukantaka kenan saboda haka sai ya tashi kawai dauki takobinsa ya je kawai kan ai haka da haka ya sare wuyansa ya kwantar da kafuri a ƙasa shikenan nan kawai aka shiga ainihin wannan garin aka kashe manya-manyan shugabanni na Yahudawa na Haibar a cikin wannan gari din wato a wannan abubuwan kenan Hisnai a kwantar da wannan a kwantar da wannan a kwantar da wannan Yaƙin ya fi su suka dinga sulalewa suna komawa wasu anguwanni sai wannan ya zame ya tafi wannan anguwan wannan ya zame har musulmi suka ci galba suka shiga wannan anguwan suka gama da su sannan daga ba suka dinga bin su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a je wannan anguwar a buɗe ta a yaƙi a je wannan anguwan a buɗe sanda aka gama da anguwannin guda takwas gaba su ƙal'a ƙal'a wasu akan tudu ma suke kamar saman dutse aka haka aka dinga bi sanda aka ci galba a kansu gaba ɗaya musulmi suka ci nasara a kansu bayan an ɗebi ganimansu har gonakinsu kaga dai akwai ɗan nisa tsakanin madina da makka to gonakin abu da madina da haibar to gonakinsu ma inda suka zama ganima manzala ta sama ya mamaye gonakansu kuma ya niyan zai kore su daga garin gaba ɗaya zai kirta da su daga garin gaba ɗayansa to a lokacin ne sai suka wa'inda suka ɗan rage kenan suka sallama suka miƙa wuya sai suka ce wa manzala suka ce ya rasulullahi ka bar mana gonakan nan mu dinga kula da su domin mu ne muka san gonakanmu kuma ku kun yi nisa da khaibar kuma mu muka iya aikin gonakanmu ka bar mana muna nomawa muna riba ainihin amfanin gonan sai manzo sama ya riba gonakan kowa da nasa amma su yahudan khaibar su suke noma in suka noma duk abin da suka samu za a riba biyu idan an riba biyu shikenan musulmi rabi su kuma su kuma suna da rabi haka suka dauki wannan wato kaskanci din kaga daga wannan lokacin kuma ba magana a ce za su kawo musulmi farmaki ko za su zama barazana ga musulmi waɗanda suka yi shahada a cikin musulmi mutum goma sha shida ne a wata ruwa mutum goma sha takwas su kuma an kashe musu mutum casa'in da uku manya-manya shugabanni mutum casa'in da uku aka manya wanda akwai shugabanni diwa a cikinsu so da haka daga nan aka karya logonsu aka ci ainihin wato galba a kansu shi kenan aka zo aka riba wato ainihin ganima wanda yake da doki a ba dokinsa biyu a bashi ɗaya mara doki a bashi wato ainihin kashi ɗaya aka riba ainihin gonakan nan rabo-rabo haka kowa ya zamana yana da ainihin wato nasa rabo Abun nan abu huraira shi bayan an tafi khaibar sai ya zo ya zo garin madina sai bai samu manzala sassama ba lokacin kafin a tafi khaibar shi ba musulmi ba ne sai ya musulunta ya zo khaibar abin da ya zo madina yana zuwa sai ya samu subai bin far'ata al-ghifari shine aka shugabantar a garin yazo ya same shi yace masa ya ina manzala sun ayace ai manzala sun ayace fi khaybar shikenan yazo yana mai musulmi ya musulunta shikenan aka bashi guduri ya biyaki to da yaje kafin yaje an gama shi ma aka dan wayanda ainihin suka suka yakin suka dan sassan masa a cikin rabon da aka ba su to da haka kenan sai na wato Abu Huraira ya musulunta kafin manzon Allah sallallahu alaihi ya rasu da shekara uku da shekara uku hijira tana shekara bakwai amma kuma duk sahabbai babu wanda ya kai shi yawan hadisan da aka ruwaito yawan hadisan da aka ruwaito abin da yake nufi a nan shine ba ana nufin abubakar eh, abin abu Hurairah ya fi abubakar hadisai ba ko ya fi umar ba a'a shi dai ya yi rayu rayuwa mai tsawo bayan manzala ta sama har ya karantar da hadisan da suka fi na kowa amma in ba haka ba sai na abubakar shekara ashirin da uku yana tare da manzala sama yana karantar da hadisan sai na umar haka ba sa rabuwa da sauransu sai a za a yi shi bayan shekara uku kuma ya zo ya zama ya fi su hadisai to sai aka yi tara wa'in nan hadisan shi ne shi da ya zo bai yi aure ba kawai ya zauna ne tare da manzo Allah sallallahu a matsayin ɗalibin ilimi shekara uku ka san in baka yi aure ba baka da gulla da yawa kenan ba a ce maka tafe ne ya kare babu tattasai babu magi wannan duk babu ruwanka duk inda ka je zaka ci abinci to wannan shine siffa na ɗalibin ilimi kenan wanda shi ya shagalta akan neman ilimi kawai babu wani wanda zai ce masa in ya wuni da yunwa ma damuwar kansa ne wannan ba zai dame shi ba ila karatun ma zai ɗebe masa kewa ya hana shi ma jin yunwa shi yasa suka ce malil awili walil awali inna ma yas'a ilayhin al-faridul faridu ina mai mata zai yi ilimi ai bara mata shine wanda yake iya ilimi to sai zamana shi yana tare da manzala ta sama in an samu abinci aka bashi ya ci in ba a ba ma shikenan ya zo a wata riwaya cewa yana da yan a cikin burgamensa burgame shine wata yar jaka na fata sai wata ran manzala sama yace, me ana yace yace yan ne sai manzala sama ya masa tofi a ciki da ya masa tobi sai ya zama Allah ya wa dibinan albarka yana ɗiba yana ci dibinan ba sa karewa amma ban san ingancin wannan kisan ba to amma dai ya bada rayuwansa cewa me ilimi yake ɗauka duk inda manzara sama yake yana nan sannan bayan nan wata ran sama ya ce wane da zai shimfiɗa mayafinsa in zuba masa hadisai na yi tofi ba zai manta hadisi na ba sai na abu hurera sai shimfiɗa mayafinsa maza su ma ya masa tofi ya zuba masa hadisai sai zama baya manta hadisi to da sababin wannan sai tara hadisai da yawa abin da yasa kuma aka ruwaito da yawa a wurin sa saboda ya rayu rayuwa mai tsawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi sai na Abubakar kuma shekara biyu da rabi ne yayi kaga bai da dalibai da yawa kenan yawanci sahabbai ne wanda kuma sun karba wajen manzon Allah sallallahu alaihi sannan bayan hadisan da Abu Huraira ya ruwaito wajen manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya ruwaito wajen wasu sahabban saboda haka sahabbai da yawa malamin sa ne da su sama ya rasu sai kama bin kan sahabban yana karban hadisin amma baya cewa sahabi wani ya ce mini manzo sama ya ce kai tsaye sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ya yadda da sahabin ba sai ya faɗe shi ba kuma ko bai faɗi sahabin ba hadisin bai zai zama yana da illa ba saboda sahabbai dukkanin su adalai ne sai sa galibin hadisansa zaka ji qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ko ba shi ya ji ba in yace qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya fice din amma in ka ji ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza na ji manzo Allah sama yana faɗan kaza to lalle shi ya ji da kunnensa kenan wannan irin hadisan sa da ya dauko shi yasa wata rai karantar da wani hadisi yace man asbaha manzo sama ya ce man asbaha junuban fala sawma lahu duk wanda ya wayi gari da janaba bai da azumi wato wanda janaba ta kama shi har alfijir ya fito bai wankan janaba ba to ko yayi azumin wannan ranan bai da azumi sai Aisha ta ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wayan gari da janaba kuma ya ci gaba da azumin sa kuma ba mafarki yayi ba kaga wancan hadisin ya karantar da sabani wannan sai yace to dama ni hadisin ba na ji shi ne da kaina ba al-fadl bin abbas shine yace shine ya gaya mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga sai kai wasu hadisan nasa daga wajen sahabbai yake ji to amma hadisin akwai shi sai dai an shafi aiki da shi ne hadisin Aisha nuna an shafi aiki da shi ko ka waye gari da janaba zai zama na azumin ka yana nan matukar dai ba bayan alfijir ya fito ne kai janaban ba janaban ka kafin alfijir ya fito daga ba kuma kai wanka azumin ka yana nan to wannan shine a takaice karshen kissa na wannan yaki wanda musulmi sun ci nasara har sun mallaki wato wannan gari na Yahudawa an karya logon Yahudu ba an karya logon su a Banu Quraiza wato yakin Banu Quraiza an karya logon su nan saboda haka musulmi za su samu su walwala sun kubuta daga makircin wato ainihin yahudawa wannan ya kawo ci gaban addinin musulunci da ɗaukakansa ubangiji ta'ala ya daukaka mu ya ɗaukaka addinin musulunci ya ɗaukaka musulmi gaba daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah ah, malam mai tambaya na farko yake cewa shin malam ya halarta a ɗauki kuɗi a baka domin ka juya kana ba da dubu biyar a kowane ƙarshen wata a matsayin kuna raba ribar amma ba wai ana rabawa daidai ba ne an yanka maka dubu biyar ne ka dinga bayarwa ƙarshen kowane wata bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ba halatta wannan shine riba kuma shine irin wanda ake a bankuna masu cin riba zaka ba sanya jarinka amma duk wata akwai abin da za a baka ko duk shekara akwai abin da za a baka wannan riba ne kamar ka bada da aron kuɗi ne ana ƙara maka so ba halatta ka bada da kuɗi ya zama duk wata za a baka dubu biyar ko naira ɗaya ne ake baka duk wata riba ne abin da ya halatta irin wannan shine a yi mubaraba shine idan ka bashi kuɗi ya maka kasuwanci to riban da aka samu sai a riba gwargwadon yadda kuka yi ittifaki ko rabi da rabi ko kashi biyu mai kuɗi yana da kashi biyu wani yana da kashi ɗaya ko kashi nawa ne ma da yadda kuke so kuma idan an yi asara ta shafe ku gaba ɗaya sai ku ci gaba da kasuwanci sai kun cike gurbin asara in ba a ci riba ba kowa bai ci ba wannan shine abin da musulunci ya yarda da shi amma ba a kayyade duk wata ga abin da za a bayar ba yace malam me hukuncin baiwa wacce take da aure kuma ta yi zina hukuncinta shine a mata bulala hamsin so da haka ubangiji ta lati fa'iza uhsinna a فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب sun bayi mata idan suka yi aure suka yi zina to za a musu rabin abin da ake yi wa ‘ya'ya na uku ba in sun yi zina abin da yake zai iya rabuwa biyu kuma shi ne bulala ɗari wanda ake wa budurwa sau da aka sai a mata bulala hamsin kenan na sai malam yana ke cewa malam ne hukuncin wanda ya shiga masallaci wato ya zo sallah a masallaci amma lokacin da suka shiga sallar lokacin sallar bai yi ba to ya zo lokacin da ya shiga shi kuma lokacin ya yi sun fara sallah kafin lokaci ya cika shin ya halatta mutum ya bi su haka ba halatta ya zama rabin ta an yi ta lokaci bai yi ba rabi lokaci ya yi sallan ba ta yi ba Sau saboda haka dole ne a tabbatar da lokaci ya yi kafin a yi sallah in ka san suna yin sallah lokaci bai yi ba to kar ka bi su ba gara ka je kai sallah ka kai kaɗai. alwan ne ce an yi mitin ba mu samu zuwa ba ya ce bana ma tsarin irin na bara ne mitin ɗin mai so eh, yana nufin kenan mitin na kwamitin karatuttuka ah, na ji na yi bayani a wani tafsiri cewa akwai tsarin da kwamitin da ke kula da yaɗa waɗannan karatuttukan da muke fito da shi bara na su masu sauraron karatun su da kansu su dinga ba da gudunmuwa ba sai mun ringa rubuta takardu muna yawo kasuwa ko a wani wuri muna neman taimako da azumi ko ba azumi ba akan a taimaka wajen eh, yada wannan karatu a gidajen rediyo ko talabijin ko ɗaukarsa ko wani tsawon yana ba so bara an yi tsari yadda kowa ya ɗauki abin da zai iya muka ce dai mai karamin karfi kar ya gaza dubu goma sha biyu ko wani wata ka ba dubu ɗaya ɗaya wanda yake ya ɗan fishi kuma kar ya gaza dubu ashirin da hudu wani wata dubu biyu ko ka bayar gaba ɗaya ko ka bayar a hankali so bara an kuma wasu sun ba da fiye da haka akwai suka ba da dubu hamsin hamsin akwai wanda ya ba da dubu ɗari ma kuma mun yi abubuwa da yawa mun sassayi abin da ya shafi harkar rikodin su kwamfuta da wayoyi da sauransu da dai biyan wasu kafafen yada labarai inda ake yada karatu wanda muka ce kafin azumi mun tara kuɗi ya kai miliyan biyu da wani abu wanda zuwa cikin azumi da ya kai miliyan uku kuɗin da aka samu so wannan ya takaita mana bin mutane a kawo taimako sai dai akwai wasu bayan Allah wanda suka saba bayarwa da yawa wanda wani ma ko baka tambaye shi ba zai bayar kuma sun bayar din wasu mun tuntube su wasu kuma ba tuntube su ba ma sun bayar so bayan wannan kuma bana ma an yi mitin a irin wannan saboda ganin na baran yayi kyau an yi mitin domin duk kuɗin an kashe su gaba su. suna karewa abin da ya shafi midiya abin nan tv gidajen rediyo da talabijin a nan cikin adama da kuma wasu jihohin daban da kuma abin da ya shafi harkan ababen ɗaukan karatun da sauransu so bana ma an sake yin irin wannan mitin ɗin, kamar yadda shi mai tambaya yake tambaya kuma mutane da yawa sun ɗauki alƙawura masu dubu goma sha biyu dubu ashirin da hudu dubu hamsin dubu talatin akwai masu dubu ɗari ɗari ma akwai wanda ya ɗau alƙawarin dubu ɗari da ashirin ma so a yanzu wani ya bayar wani kuma dama zai rarraba ni a hankali zai dinga zai dinga bayarwa saboda haka a yanzu a alkawaran da aka yi a yanzu tsakanin abin da aka samu da alkawari ya kai miliyan biyu da dubu ɗari biyu da arba'in da wani abu na ke ji. so kuma na san wasu ba su da labari don a ran da aka mitin ɗin ma'an yi ruwa wasu wasu samu sun zo ba shine wani yake tambaya irin na bara ne ina tamani shine tambayansa eh amsa shine irin na bara sai ka samu yan kwamitin su baka account number ɗin ka rubuta abin da kai alkawari in kuma ka bayar gaba ɗaya kenan. so bayan wannan ma kuma mun yi magana cewa za mu canja kyamara mu samu kyamara ta zamani wanda take amfani da memory card saboda namu muna amfani da kasai kasai din ma yanzu kusan an daina yin sa so ya ba mu wahala kwarai da gaske wajen juyewa sai mun biya kuɗi da yanayin dai abin nan ɗauka ɗin to shine muka ce muna buƙatar kyamara eh, ta zamani wacce za mu saya wanda take amfani da memory so duk a cikin wannan taimakon muke so mu samu mu sayi wannan kyamaran ko kuma wata asusun ta daban to cikin wayanda aka yi mitin din da su bayan an tashi wa shagari wani yace a tambayi kuɗin kyamaran nawa ne shikenan na tambaya aka ce miliyon ɗaya ne da dubu to aka gaya masa kuma shi wannan bawan Allah ya rubuta mana cek na miliyon ɗaya da dubu ɗari muka je banki aka ba mu su a hannu miliyan ɗaya da dubu ɗari uku muka zo muka sa su a kawun na shi wannan kwamiti na karantarwa sannan muka yi transfer zuwa ga masu wato ainihin wannan kwamfuta yanzu aka an sai ta a Legas za a turo mana ita kuma za mu ci gaba da amfani da ita insha Allah so Allah ya saka masa wato ainihin da da alkhairi so akwai bayan Allah masu taimakawa kwarai da gaske wannan zai tuna mini kuma wannan musashi addu'a Allah ya saka masa alkhairi da duk yan uwa da suka taimaka sannan abin da ya shafi ginin santanmu shi ma akwai bayani da muka yi na tafsiri akwai ci gaba da aka samu mun ba da account number a lokacin da muka rufe tafsirin mu muka yi bayanin muna gina masallaci ga santa da kuma fili da muke son mu siya na gina makaranta na miliyon ashirin da biyu kuma an ci gaba da zuba wannan taimako ina jiran da aka sa wannan karatun a sunna tv ranar talatin ga watan ramadan so da a cikin daren da ni kan nayi bacci miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ta shiga mutane suna ta jefa suna ta sawa akwai mai dubu ɗari biyar ba san ma waye ba mai dubu ɗari biyu dubu ɗari dubu goma dubu ɗaya mai naira ɗari biyar a haka kafin gari ya waye zuwa rana an samu kuɗi wajen miliyan uku yanzu abin da ya karu ya fi miliyan uku a kan bayanin da muka yi wato ainihin a wancan so sannan bayan nan kuma wacce alhamis da ta wuce kenan wani ban Allah kuma ya bugo min waya daga Kano yace ya ji bayani da ne akan abin da ya shafi tanta yana son ƙarin bayani na mar bayani dalla dalla har akan maganan shi wannan fili na makaranta wanda muka yi cinikin sa saboda muna gina masallaci santa na musulunci wasu wanda ba musulmi ba ko suna son su sai filin kuma za su gina wani abu ne irin nasu kusa da mu to mai filin yace bai kamata a siyar musu ba in dai muna da halin saya mu saya na ce ba mu da halin saya amma za mu saya bashi wancan filin ma bashi muka saye shi Allah ya ba mu mafita shi ma na da insha Allah da a samu mafita ya sai mana shi miliyan 22 ma farashin filin miliyan 25 ne to shine wancan ba Allah ni ban taba ganin sa ba ya kira ni a waya ya ce mini ga bayanin da ka kamin bayani na mar bayanin bayani gaba ɗaya ya ce filin me za a yi da shi na ce za mu gina makaranta islamiyya ne a wurin tunda dama santa ta musulunci za mu yi yanzu masallaci muke ginawa sai ce to zan biya kuɗin wannan filin miliyan ashirin da biyu amma ba na son ya ce amma ba na son a gaya wa kowa da gani kai sai Allah ya ce kai ɗin ma ba don kada in turo kuɗin nan kai ta tunanin ya aka yi ba kure sai yadda aka yi da ba zan gaya maka ba sau da aka tura min akan nan ba ina tura maka washe gari kuma da safe ranar juma'a sai ga alal na miliyan ashirin da biyu sun shiga to annan ba Allah Allah ya saka masa da alkhairi ba nan adamawa yake ba a Kano yake kuma bai taba gani na ban taba ganin sa ba bai taba zuwa baki da adamawan ba so ya biya wannan fili shi ma Allah ya saka masa da alkhairi kuma yace idan an fitar da filan da sauransu ma akwai wani gudunmuwa da zai kara bayarwa so wannan shine dai abin da yake tafiya a da ya shafi santa da muke ginawa kuma insha Allah za mu fara wato daki yanzu haka muna da kuɗi ya fi miliyan goma a akawun mu. wanda za mu fara dakin kuma kwanan nan na masallacin da muka gama ginin sa saura mu yi dakin kuma mu sake tsorawa in Allah ya da Allah ya sa mu dace yace malam wannan takarda ce ta matsala da aka samu ta garkuwa da mutane yace assalamu alaikum wa rahmatullah don Allah muna roƙon malam da ƴan uwa musulmai su taya mu da addu'a an yi garkuwa da yaran mu guda biyu yau kwana hudu kenan suna neman mato malam da yan uwa a sanya su addu'a Allah ubangiji ya sa a gane su kuma Allah ya sa suna cikin koshin to na yaran Allah ya fidda su kuma wayanda suke garkuwa da mutane Allah ya shirye su Allah ya shirye su su daina Allah ta'ala ya kiyamu daga sharrin su Allah ya fitar da su a cikin gaggawa kafin mu tashi eh, kamar yadda aka sanar karatun mu zai ci gaba kamar yadda aka saba ba wannan lattan mun sani muna da karatu a ranar lahadi tsakanin magariba da isha a kaduna street akwai kuma ranar abin nan alhamis a masallacin dobeli ko dobeli shi ma tsakanin magariba da isha da kuma wanda ake talata a masallacin makarantar hayatu iyawa insha Allah da a dunkule dai duk karatuttukan da su ci gaba da har da wanda muke na ɗalibai ranar litinin insha Allah za mu ci gaba da yin sa a wannan makaranta din da izinin Allah ah, na na yola ana gyaran masallacin to ban samu labarin sun gama ko ba su gama ba to da haka suna sa tayis in sun gama za mu yi in ba su gama ba kuma za mu tsallake wannan satin sai sati na sama insha Allah dan sanar a karatuttuka da gaba ubangiji ta Allah ya samu dace Allah ya taimake mu wayannan yara da aka sace Allah ya bayyana su duka wayanda aka sace aka yi garkwa da su Allah ya bayyana su Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya Allah ya kiyamu da dukkan sharri wannan kashe-kashe da ake a jihohin Zamfara Sokoto da Katsina da sauran garuruwan musulmi ubangiji ta'ala ya nuna mana karshen sa kuma Allah mana maganin masu wannan abu ubangiji subhanahu wataala ya kare mu da karewansa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم برامتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا يغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين